Hadaddiyar ƙungiyar masu noman rani a Nijar cewa da niyya ita ce ƙungiya da take kula da masu noman rani a duka faɗin ƙasar Nijar a cewar Saliya Muhammad shugaban ƙungiyar inda ya ce abin da ya shafi noman rani a hali yanzu komai yana tafiya daidai a cikin duka sassa babu wata matsala. Yankin Difa karkara ce da ta yi zama cikin tashin hankali, amma bana gaskiya komi na tafiya yadda ya kamata. Karkara ce da ke samun ɗumbin albarka ta noman rani. Mutane na noman tattasai sosai, manoma na cikin aikinsu yanzu haka. Kamar sauran yankunan ƙasa ana ci gaba da ayyukan noma, ba wata matsala da aka shaida Sai dai akwai wasu matsaloli a wasu wurare, a cewar Idiruku, shugaban gungun Bani Bani da ke Gamkale. Iruruwa ba sa zo mana da wuri. Mukan yi odar kawo su ne a jimilte, a yanzu haka odar ba ta iso mana ba. Wata matsalar da ke akwai ita ce ta ban ruwa. Ba kowa ke da halin sayan injin na ban ruwa ba. Ba mu da ɗakunan ajiye amfanin da muka samu. Babbar matsala ma ita ce inda za mu sai da amfanin da muka samu. Waga karamar kasuwa ta manoma ce. 'Yan kasuwa suka zo suka mamaye ta har suka samu Abin da ya shafi albasa da dankalin turawa, ƙungiyar ta samar da mafita a kan matsalolin ajiya da kuma kasuwancinsu kamar yadda Saliya Muhammad yake cewa. Misali idan kuka ɗauki albasa muna da fiye da mangazosi goma sha biyar cikin ƙasar Nijar inda manoma za su iya adana albarkatunsu. Suna iya sai da rabi don su biya wasu buƙatunsu. Buhun albasa guda da ake saidawa jika shida zuwa jika bakwai nan da wata uku zuwa hudu ana iya saida shi jika arba'in zuwa jika hamsin. Dankalin turawa pom de terre muna da fusawo'i wanda muka inganta kamar ɗakunan ajiyar In kun ɗauka kamar bara cikin kasuwa kilo guda na fam da tar dala talatin yake amma mu sai muka saye shi a dala hamsin kuma dukkan tarin amfanin ne muke saya manoma suna cin moriya. A cikin wannan zamani da ke akwai canjin yanayi da kuma ruwan sama da basu da tabbas noma rani wani makami ne da ke iya murkushe matsalar karancin cimaka a Nijar.